الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منه أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسبت صدورهم أن يقاتلوهم أو يقاتلوا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله فما جعل الله لكم عليهم سبيلا تحبون آخرين يريدون أن يعملوكم ويعملوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركثوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري دري نجمع درين ترى قوة رمضان هجرة دبوء ترى wanda ya dace da daren 25 ga watan biyar watan mai ayyar 2018 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu wannan dama ta haɗuwa a wannan majalisi na tafsiri a wannan masallaci namu na usman bin fodi domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da kuma tafsirin ayoyinsa Allah muke roƙo ya taimake mu ya tausaya mana ya ba mu ikon aiki da abin da za a faɗa mali ilmu illal al'amalu bi ilmi baya da wata kima ga mai shi matukar babu aiki to kamar yadda aka saba za mu fara da amsa tambayoyi tambayar mu ta farko tana cewa malam menene hukuncin wanda aka bashi jingina jinginar saniya sannan ta mutu a hannunsa shin zai biya ne ko kuwa hakanan idan mota ce sai idan mota ce sai ta bata a hannunsa shin zai biya to kun san abin da ake nufi da jingina dai shine wani abu ne da ake ajiyewa domin wanda ya ba da bashi hankalinsa ya kwanta cewa dukiyarsa ba za ta bata ba mutum ne ya zo wurin wani yana son yaranta masa misali miliyon biyu naira miliyon biyu shi kuma sai ya ce da shi to ni ba zan ba ka rancen naira miliyan biyu ba sai ka ba ni wani abu da zan riƙe domin in tabbatar da cewa idan ajali da muka yi da kai ya zo za ka kuɗi kuɗina sai ce to ai ga gidana kaza ko kuma ga dabba ta kaza ko ga mota ta kaza ta riƙe wani ana kiransa ana kiransa jingina ana kiransa rahama da larabci to ita jingina wanda mai karban bashi yake kawowa ya bawa mai bashi bashi ya rike mallaka ce ta mai karban bashi don dukiyarsa ta ce duk da yake za a ajiye ta a hannun mai ba da bashi amma shi mai ba da bashi wannan abinda aka ba shi jinginan ba ta sabace ba dukiyarsa ba amma maluma suna cewa ko kuma shari'a ta tabbatar da cewa shi hannunsa hannun mai jingina wato hannu ne na amana saboda haka da abinda da jinginan nan zai bata ko zai mace kamar yadda mai tambaya ya tambaya ba za a ce ya biya ba ba a faɗin haka a'a yadul murtahini alar rahani yadu amana hannun mai ba da bashi wanda kuma kayan jingina ke hannunsa kafin a biya shi bashinsa hannu ne na amana saboda haka la yasmanul marhuna ba zai biya wannan kaya na dingina ba in ya ɓace ko in ya lalace sai da sharaɗin cewa a fahimci cewa da gangan ya lalata kayan shine abin da ake kira a ta'addi ko kuma ya yi sakaci idan an bincika an tabbatar da cewa da gangan ya ɓadda wannan kaya ko sai da kayan ya yi ko da gangan ya lalata kayan ko kuma sakaci ya aje kayan inda bai kamata a ce nan ake aje kayan ba aka aje kayan ana yana iya lalacewa in ba wannan ya faru ba to babu biya a kan saboda kayan nan da yake hannunsa tamkar kayan yana hannu wanda ya bawa bashi ne ka san kayanka da ka mallaka ba a bata kuma a ce ka biya to wannan shine hukunci to amma mai tambaya nan ya ambaci misali kamar a ce saniya ko to kaga saniya tana bukatan ɗawainiya yau idan kayan jinginan wani abu ne wanda yake ba bukatan ɗawainiya ko gona ce da yanzu mai ita ya fidda hannu saboda tana hannun wanda ya bada bashi ka gona ba ta da matsala ba za a ce tana bukatan sai an ciyar da ita da sauransu ba amma yanzu kamar dabba wani ya zo ya karɓi bashin naira dubu goma sannan kuma ya zo ya ba da abin nan eh, ragunsa a matsayin jingina raguna bukata a kiwata shi ko ya karɓi bashin naira abin nan dubu hamsin ya zo ya ba da sanuwarsa sanuwar suna bukata a kiwata ta to tun da akwai ɗawainiyan saniyar hmm, a hannunsa idan shi wanda ya karɓi rancen shi zai zai lura da ita yana ciyar da ita da sauransu wannan babu wata matsala amma da za a kaddara cewa kayan jinginan nan na bukatan ɗawainiya to shi yana da dama ya yi amfani da kayan jinginan gwargwadon wahalar da yake yi wurin ɗaukan ɗawainiyar kayan jinginan wannan shi yasa Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar rahn yurkabu bi nafaqatihi jingina da aka bayar ana iya hawansa ma'ana wanda jinginan ke hannunsa wanda ya bada bashi kenan yana iya hawan dabbar bi nafaqatihi saboda ɗawainiyar da yake yi na ciyar da dabba inda doki ne aka masa misali kaga dokin nan zai buƙaci ciyawa da sauransu saboda haka in shi ke wannan ɗawainiya yana dama ya hau dokin shine idza kana marhunan wa labanu darri yushrabu bi nafaqatihi inda wata sanuwa ce kawo aka kawo jingina sanuwar nan kuma tana da nono shi kuma shi zai ciyar da sanuwar to yana da dama ya rika tatsar nonon sanuwar yana amfani da ita ai idza kana marhunan wa alal ladhi yarkabu wa yashrabu an nafaka amma wannan mana wanda kayan jingina ke hannunsa wanda ya bada kuɗi wanda kuma yake hawan indoki ne ko jaki ne yana hawan sa yana amfani da shi ko kuma in wata saniya ce ko mu ce sanuwa ce yana amfani da ita yana shan nononta to alaihin nafaka saboda haka shi kuma shi zai ɗauki ɗawainiyan wannan kaya ɗin to saboda haka amsar mai wannan shine idan wannan saniya ko wannan sanuwa ta mace ba tare da ta'adda daga aikin ta'adda daga gare shi ba ba shi ya kashe ta da gangan ba ba kuma saboda hanyar sakacinsa ba haka na wannan mota in ta ɓace misali ba tare da wani sakaci daga gare shi ba ko ba tare da wani ta'addada gare shi ba babu biya a kansa sannan kuma idan ajalin bashi ya yi dole ne wanda ya karɓi bashi ya kawo masa ya dawo masa da kuɗinsa an fahimci abin yawo sai tambaya ta biyu tana cewa malam a mini bayani akan salatu tasbih ya ake yin shi to salatu tasbih salati ne da ya tabbata cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi hadisi na 1297 Imam Ibn Majah ya rawaito shi hadisi na 1387 da da isnadi sahihi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda daga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi ya ce ga babbansa abbas bin abdul muttalib wato baban wanda ya rawaito hadisin kenan abdullahi dan abbas annabi ya ce wa babbansa kanin mahaifinsa ya ce ya abbas ya amma ya ce ya abbas ya babbana ala utika yanzu ba zan baka ba ala amnahuka ba zan baka ba ba zan ma kyauta ba hmm? ba zan baka kyauta ba bulus ba tare da ka bani wani abu ba ala ahabuka ba zan baka kyauta ba baka wata fa'ida ba tare da ka bani wani abu ba babba ba ka son haka to ga abin da zan baka a ya sake cewa ala af'alu laka ashara fisalin yanzu ba ka so ko ba zan aika wato maka aiki ko in baka wasu abubuwa da za su kankare maka zunubi ɗai har goma ko su kankare maka zunubai nau'i goma shi ne al'af'al laka ashara fisal sai ce da shi to ga abin da zan baka idan an alta zalika wato idan ka aikata ka gafara Allah laka Allah zai gafarta maka zambaka zunubanka sai fara lissafta zunuban wannan shine kisal din na uka har goma zai gafarta maka zunubinka awwalahu zai gafarta maka zunubinka na farko na farkonsa wa akhirahu da na karshensa biyu kenan qadimahu da tsohonsa uku wa hadithahu da sabonsa hudu khata'ahu da wanda aka yi shi bisa kure biyar wa amdahu da wanda aka yi shi bisa ganganci shida sagirahu da karaminsa bakwai wa kabirahu da babbansa takwas sirrahu da na ɓoyensa tara wa alaniyatahu da na bayyaninsa waɗannan su ne abin nan ashir khisal ya ce ashir khisal wata nau'uka nau'ukan ko fiskoki har goma na zunubi da za a gafarta maka kai abin da zan ga maka ɗin ga abin da annabi ya ce an ta salli arba hudu babba takra'u fi kulli raka'atin bi fatihati alkitabi wa sura ko ta raka'a za karanta fatiha da kuma sura wai idza faraqta min alqira'ati idan ka gama karatun fi awwali raka'atin a raka'ar farko wa anta qa'imun a lokacin da kake tsaye dai baka yi ruku'i ba tukun kunta sai ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar khamsa ashrata marra har goma sha biyar in ka faɗi haka sun matarka'u sannan sai kai ruku'i in kai ruku'i fa taquluha ka faɗi abin muka faɗa dinnan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa anta raki'un kana mai ruku'i ka faɗe su har kafa goma ashiran ثم sannan ka كدغا daga ruku'in ayatu tarfa'u ra'saka sannan ka daga kanka daga ruku'i min ruku'i fataquluha ka faɗi abinda muka faɗan nan wannan tasbihi asharan kafa goma thumma tasjudu sannan kai sujuda fataquluha asharan ka faɗe ta kafa goma thumma tarfa ra'saka min as-sujud sannan kuma ka ɗaga kanka daga sujuda fataquluha ka faɗe ta asharan kafa goma har yanzu thumma tasjudu sannan sai ka yi sujuda fataquluha ka faɗe abin nan ka faɗe ta asharan kafa goma sun matar matarfa urasak daga nan sai ka daga kanka fatakulu haka faɗe ta asharan goma idan ka haɗa a raka'a guda nawa za a samu fadhalika khamsun wa sab'una fi raka'a kaga za a samu saba'in da biyar a raka'a ɗaya taf'alu dhalika za ka yi ta yin haka fi arba'i raka'atin a cikin raka'a hudu in istata in ka samu iko an tusalliya ha fi kulli yawmin marratan fas'al a ce za ka iya waɗannan salloli na tasbihi sau ɗaya a cikin awa 24 ka aikata fa in lam tas'al in ba za ka iya yi ba a cikin dire da yini sau ɗaya to fa fi kulli jumu'atin marra ka yi sau ɗaya a cikin kowane mako fa in lam tas'al in ba za ka iya yin ɗaya a cikin mako ba fa fi kulli shahrin marra a cikin wata ɗaya kai sau ɗaya fa in lam taf'al in ba za ka yi cikin wata guda ba fa fi kulli sanatin marra a cikin shekara guda kai ɗaya fa in lam taf'al in ba za ka iya yi ba ko wata shekara kai ɗaya fa fi umurika marra alal aqalli a rayuwarka dai kai ɗaya wannan ita ce salatu tasbih hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ya inganta Allah ya taimake mu to sai mu koma karatun mu ko aran ma Allahu la ilaha illa hu Allahu la ilaha illa hu wa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi na'am man afdaqu min Allah hadithan بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الله ألا كينان لا إله باب وني أبن بوتا بسات تنتا سيشي أي لا معبود بحق باب وني أبن بوتا بسات تنتا والعبادة أبن دا أكي نفي دا إبادة shine ittiba'u awamir al-ma'bud wato bin umurce-umurce na abin bautar wato Allah kenan abin umurce-umurcensa na nawahi da kuma nisantar hane-hanensa kama amara kamar da yadda ya umarni huwa kamar yadda shi din ya yi umarni abi umurce-umurcensa a hannu daga hanhanensa kamar yadda shi ya yi umarni la kama yuridul abidu ba wai kamar yadda mai bautan yake so ba yadda Allah yake so in kai shi ake kira ibada idan an zo sallan isha'i raka'a hudu za ka yi domin raka'a hudu aka ce ka yi idan ka ce a kai ni ina ga ina jin nishadi saboda haka yau isha'i na raka'a shida zan yi to ba isha'i kai ba kenan wannan kayi bidi'a saboda haka kayi zunubi maimakon ma ka samu lada zunubi za ka samu yawwa fa'iza fa'iza tabatum awamirahu idan kuka bi wato umurce umurcensa shi Allah kama bayyana halakum kamar yadda ya bayyana muku su to ku sani la yajma'annakum ummatan wahidatan qawiyatan zai hada ku zai tara ku mana zai karfafa ku cikin wannan rayuwa ta ku ta duniya a matsayin ummatan wahida umma guda daya qawiyatan mai karfi la yaglibukum aduwukum ku ba zai samu rinjaye a kanku ba ko kuma la yajma annakum ku zai tara ku min quburikum wato zai tada ku daga kaburan ku ya hada ku ya muku hisabi ranar kiyama duka fasara biyun maluma sun yi su ai ila yawmil qiyamati wato zai hada ku a ranar kiyama la raiba fi kuma babu kokonto game da zuwan wannan rana ta kiyama ana ta cewa akwai mutuwa bayan mutuwa akwai zama irin na kabari bayan zama na kabari akwai wani yini da zai zo za a tada mutane duka a tara su gaban Allah maɗaukakin sarki ya musu hisabi wannan rana gaskiya ce wannan rana tabbas tana zuwa duk kuma wanda yake da kokonton zuwan wannan rana musuluncinsa bai cika ba ba musulunci tare da shi Allah ya ce la raiba fi ai la shakka fihi babu kokonto cikin sa ai la raiba fi hadha kalam babu kokonto cikin wannan magana da aka yi na bada labarin matsayin Allah madaukin sarki da kuma cewa Allah zai tara mutane a wannan yini na kiyama tunda Allah ya faɗa akwai wanda ya fi Allah gaskiya ne sai yasa Allah ya ce wa man asdaqu min Allah haditha wane ne a duniyan nan da yafi Allah gaskiyar magana babu shi ai hadisan qawlan ai la ahada asdaqu min Allah hadisan, babu wani a duniyan nan da yafi Allah gaskiya saboda haka fa'ida fa'iza haddathakum idan shi Allah ya gaya muku bi hadisin wata magana fa innahu la mahalata waqi'un lallai abin nan da ya gaya muku babu wata makawa wannan abu sai ya auku to ya gaya muku babu abin bauta bisa cancanta sai shi gaskiya ne ya gaya muku akwai yinin da zai taro ku gaba ɗaya muku hisabi wannan ma gaskiya ne babu shakka a ciki malam ya shekin shek abubakar mamur Gumi ya ce wa ma taqaddama abin nan da ya gabata min awwali surati ila huna daga farkon suratun nisa har zuwa wannan aya da muka karanta ta Allahu la ilaha illa huwa iya hududul mu'amala su ne iyakoki na mu'amala wal adala da kuma adalci fi ma bainal muslimina anfusihim cikin abin da ya shafi musulmi su ya su malam yace wata yadkuru fi ma yati da sannu Allah zai ambata cikin ayoyi masu tafowa daga yanzu hudud al-adala iyakokin adalci fi ma bainal muslimina wa bain ghairihim min al cikin abin da ke tsakanin musulmi da kuma tsakanin wasunsu wato wanda ba musulmi ba kafurai kenan sannan wal kuffaru wal kuffaru anwa' su kafirin nan nau'i nau'i ne ba nau'i ɗaya ba ne minhum almunafiqun akwai kafirai munafiqai su kafirai munafiqai ana tare da su ake sallah a masallaci masallacin kam salawat a masallacin juma'a masallacin idi ayyukan hajji duk tare ake da su amma su suna zuwa ne kawai ba su ɗauka wannan al'amari da ake faɗa ana kamar yadda yake bane babu maganar aka mutu za a tashi babu maganar wane ne wane ne aljanna da wane ne duk ba su amince da wannan ba su dai suna yi saboda al'ada ko saboda wata maslaha ta siyasa amma ba wai wannan yana cikin zukatansu ba wannan a gaskiyar lamari sunansu kafurai amma kuma tatil ɗinsu na shari'a ana kiransu munafukai saboda su za a yi sallah da su kamar da muka ambata saboda ana kiransu munafukai wa minhum mukhtalitun wa hum domin su munafukan mukhtalitun ma al-muslimin al-mukhlisin suna takuɗe ne tare da musulmi masu tsarkake musuluncin ga Allah madaukakin sarki nau'in farko kenan wa minhumul kuffar daga cikin nau'in kafurai akwai kafurai ahalus zimma waɗanda suke kafuran alkawari su suna nan cikin daular musulunci amma kuma suna harkar kafurcinsu ba za a hana su ba suna samun kariya da gwamnatin musulunci duk suna da haƙoƙinsu suna nan kan addininsu da sauransu kiran kiransu kafuran amana musulmi suna ba da zakka dukkan shekara su kuma suna ba da abin da aka kira jizya saboda tafiyar da eh, gwamnati wa minhum daga cikin nau'ukan kafurai akwai kafirai harbiyu na abokan yaƙi waɗanda ake yaƙi da su ba ana zama tare da su cikin daula ba abokan yaƙi ne su wa minhum ghayru zalika daga cikin nau'in kafurai akwai koma bayan waɗannan da kuka ji akwai kuma bayan munafukai akwai kuma bayan kafirai alin zimma akwai kuma bayan kafirai harbiyo to fa bada bil munafiqina yanzu Allah madaukakin sarki ayan da zamu ji ya fara da ambaton munafukai wal mu'amalati ma'ahum da irin yadda ya kamata mu'amalar musulmi ta kasance tare da su Faƙala sai yace fama lakum

menene sha'aninku ne hmm? sirtum har kuka kasance fil munafiqina game da abin da ya shafi munafukai kuka zamanto fi'ataini bangarori biyu ko kungiyoyi biyu fi'ataini bi ma'ana firqataini ay firqatun taqulu bangare daya ko kungiya daya tana cewa naqtuluhum munafukan nan ya kamata mu kakkashe su domin su ma kafurai ne suna nan suna Eh, kawo mana musiba suna zuwa su haɗa kai da abokan gaba ko su ɗauki sirrinmu su kai wa abokan yaƙi abokan yaƙin mu suna dai mana sharri iri-iri saboda haka gaskiya bai kamata mu bar su cikin mu ba mu bar su muna tare da su a masallaci masallacin juma'a masallacin kawun salawat wurin aikin hajji masallacin iri da sauransu wasu suka faɗi haka wasu riƙatun taqulu la sannan ɗaya ƙungiyar kuma suna cewa a ai babu bai dace ba duk da dai mun sani kullum suna mana sharri sukan ɗauki asirin mu su kai wa abokan gabanmu sharri dai iri-iri amma duk da haka tun da dai muna sallah tare da su muna azumi tare da su a zahiri muna kaza kaza tare da su mu bar su me ke gare ku har haka ya faru fattiraqikum fi sha'anihim sabanin ku game da sha'anin munafukai sabanin in yayi karfi yub'iku wahdatakum wannan zai raunana haɗin kanku ayyan bari an tajtami'u ala qitalihim saboda haka ya kamata ku haɗu akan abu guda misali akan ya su suma wallahu arkasahum bima kasabu Allah madaukakin sarki raddahum ila hukmil kuffar Allah ya idan kun ɗauki ainiyar yaƙar kuna da dama ku yaƙe domin Allah arkatahu ya mai da hukuncin su ya koma zuwa ga hukuncin kafurai duma kasabo saboda abin suka tsuwarwarta saboda irin ayyuka da suke yi munana wato hukuncin kafurai abokan yaƙin ku ya zama ta hukuncin su min az-zulli was-sighar na daga kaskanci da walakanci a turiduna wai kuna so ne an ta man aballalla ku ce za ku iya shiryar da wanda Allah ya riga ya batar da shi kuna son ku haka turiduna an ta man man aballahu Allah ayata uddunahum min jumlatil mutadin har ma kuke kokari ku sanya su cikin jumlar shiryayyu wa'annan ba shiryayyu ba ne suna nan a bisa halin su na asali mutane ne masharranta makiyanku masu haɗa baki da makiyanku masu ɗaukan asiranku suna kawai makiyanku to da aka ce a turiduna kaga tambaya ce to wannan eh, wastifham fil mawdi'ain lil inkar tambayoyi da aka yi guda biyu a cikin wannan aya ana cewa kuna son abu kaza farko dai famalakum me ke gare ku da aka ce kuma aturidun wannan duka tambaya ce lil inkar saboda inkarin halin da musulmi ko matsayar da musulmi suka dauka game da wayannan munafukai ne ba wai Allah yana son su bashi su bashi amsa bane a yana son yi inkari ne kan su. Allah riga ya da waɗannan wa man yublil wa man Allah duk kuma wanda Allah ya ɓadda shi falan tajida lahu sabila ba ka sama masa wata hanya da zai bi ai ɗariƙan ilal huda ba ka sama masa wata hanya zuwa ga shirya. na'am waddu waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا دائرين هالا ينسوا ودوا أي تمنوا سيبوري سنصو lau takfurun da a ce kuɗin nan ba musulmi ba ne da kuna nan kan kafirci wannan shine burinsu haushinku suke ji da kuke musulmi duk da yake suna bayyana muku cewa suna tare da ku suna so ku kafurta kama kafaru kamar yadda suke a bisa haƙiƙaninsu su ma suke kafurai a wannan lokaci fatakununa sai ku zamanto antum wa hum ko antum wa iyahum da ku da su ku zamanto duk daya sawa duk daya fil kufri cikin kafirci tunda wannan shine hakikanin halin su fala tattakhizu minhum awliya kada ku riki wasu waliyai daga cikin su kada ku riki wasu majibinta daga cikin su tuwalunahum da za ku rika jibintar su wa in azharu al-imana ko da ko sun bayyanar da imani a bayyane haka tunda ba wai imanin ne yake cikin zukatansu ba المراد أبن نفي أنا جمالا شيني الناي أن أن يتخذ منهم ولي ولو واحدا أبن نفي أنا شيني hanin shari'a cewa kar a riƙi wani majibinci daga cikinsu ko da mutum ɗaya ne ko da ba dukansu ba tunda wannan shine halinsu kada ku riƙe su abin jibinta kada ku riƙe su waliyai hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira cikin tafarkin Allah hijira na zuwa da ma'ana daban-daban wani lokaci a shari'a za a ambaci hijira ana nufin tafiya fita tare da annabi zuwa yaƙi domin kare gaskiya domin kare addinin Allah domin kare daular musulunci daga sharrin kafurai wana kiransa hijira shi ake nufi a nan sai sun yi hijira fi sabilillah arada bil hijrati huna in ji malam shari'a ko kuma Allah na nufin hijira a nan da al-khuruj ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil qital fi sabilillah fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam domin yaki cikin tafarkin Allah wata sai sun fita zuwa yaƙi cikin tafarkin Allah mukhlisina suna ma tsarkake wannan aiki nasu na fita tsarkake shi saboda Allah domin Allah ba don wani ba sabiri na ku zamanto kuma masu haƙuri ba kamar yadda suka muku ba a yakin Uhud kun fita ku dubu su ɗari uku suka ce sun fasa ba za su fita ba muhtasibina masu neman Allah ba su lada da wannan fitan ba wajen samu wani a fa'ida na duniya ba ko na alfari a ce su masu ƙarfi ne domin Allah ya ba su lada da wannan aiki قال إكرمة تابعي إكرمة يتي هي هجرة أخرى وأن وتهجراتي دبان هجرة أنا فتا تارد النبي صلى الله عليه وسلم زوا غزوة والهجرة على ثلاثة أوجه وأن قلنا إكرمة هجرة أنا زوا بثلاثة كوكي أكو هجرة المؤمنين في أول الإسلام hijirar muminai a farkon musulunci lokacin da mutanen makka suka azartar da su suka yi ta wahal da su cikin shekara goma sha uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a samu wasu daga cikinsu su yi hijira su koma abin nan habasha daga nan daga baya da bisa umarnin Allah da annabin da sauran wanda suka rige a makka aka ce duk su hijira zuwa madina wannan shine ma'ana al-hijratu fi awwalil islam wa ya qawluhu ta'ala magana kan wannan hijira shine yazo cikin maganar Allah madaukakin sarki da yake cewa lil fuqara'il muhajirina lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghun na'am yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwanan wa yansuruna Allah wa rasulahu أولئك هم الصادقون wannan hijira da aka ce lil fuqara'i al muhajirin ana nufin hijiran nan ne ta farkon musulunci hijira daga makka zuwa madina wa qawlihi ta'ala haka nan hijirar da bayanin ta yazo cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت نعم وقد وقع أجره على الله إتما وانا هجرة هجرة تفركم مسلمتي هجرة daga مكة zuwa Madina ونهيه ما من الآيات ba da malai ambata mana ba wannan ya ambata mana ne a matsayin misali akwai wasu ayoyi daban da suke bayanin wannan hijira ta farkon musulunci daga makka zuwa madina to sai kuma akwai hijiratun hiya kuruju shakhsi ma rasuli sallallahu alaihi wasallam wato hijira wacce ake nufin fitan mutum tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sabiran muhtasiban wato tafiya yaki tare da annabi yana mai haƙuri yana mai neman lada a wurin Allah da wannan fita ba neman suna ba lali agradid duniya ba duk neman wani abin duniya ba wahiyal muradu ha huna wannan hijira ta fita tare da annabi zuwa yaƙi ita ce ake nufi a wannan aya ba hijira daga makka zuwa madina ba sannan akwai ta hijirar har yanzu nau'i na uku hijiratun an jami'il ma'afi wato mutum ya yi hijira ya bar dukkan saɓawa Allah ka yi hijira ka bar inda giya take ba kai ba shan giya ka yi hijira ka bar inda wiwu yake ba kai ba shan wiwu ka yi hijira ka bar inda kwaya take ba kai ba kwaya ba kwaidirin ba tramol ba kojin ba maganin mura da ake hadawa ba kashin kadangare babu shan kotomi dukkan hijira ka bar su wannan sunansa ne shi ma sunansa hijira shine wa hijratun an jami'il ma'asi qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muhajir mai hijira man hajara ma mana Allahu an shine wanda yayi hijira ya bar abin da Allah madaukin sarki ya ce a bari to wa hijratul munafiqin da ma kauracewa munafukai kauracewa halayensu juyawa eh, yaudararsu baya wannan shi ma hijira ne fa'in tawallau idan su waɗannan munafukai suka juya baya wa aqamu ala ma hum alai suka ci gaba da tsayuwa ko zama a kan munafurcin da suke kansa a yanzu wa huwa nifaqu shine munafurci min gairi hijiratin ba tare da sun ƙaurace wannan munafurci ba wa min gairi sitkin ba tare da sun zamanto masu gaskiya cikin maganganu da suke faɗa ba yanzu duk maganganu da suke ga muku ƙarerayi ne suna tare da ku suke sun imani da manzon Allah suke suna tare da ku suna son ku suna sallah tare da ku amma sun yadda da ita kuma ƙarya suke yi suna ayyuka na zahiri wanda shari'a ta ce a yi alhali ba su yi imani da abin ba suka ƙaurace wannan rashin gaskiya wa nusfin ma'al muslimin sannan har yanzu kuma suka ci gaba da togewa wato suka ci gaba da zama ba bisa gaskiya ba suka ci gaba da zama ba tare da nasiha wa al'ummar musulmi ba domin kamar yadda hadisi yake cewa addinin nasiha addinin musuluncin nan nasiha ne nasiha ne ga Allah yin nasiha ga Allah shine masa biyayya duk dokokin da yace abi ka bi su iya iyawarka wannan kayi wa Allah nasiha kenan don dama malan nasiha abu mai kyau abu mai daɗi addinin nan nasiha ce ga manzon Allah manar nasiha ga manzon Allah kada ka bauta wa Allah sai da abin da ce ka bauta wa Allah da ka yi sallah ta hanyar karatun fatiha da sura a rakawai biyu na farko ka yi sallah ta hanyar karanta fatiha kawai ba sura a rakawai na biyu na ƙarshe ko a raka'a ta ƙarshe guda ɗaya kamar sallar magariba ce ka azumci watan ramadan daga farko har ƙarshe ba watan shawwal ba ba watan sha'aban ba duk da wata ibada kada ka yi ta sai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka yi ta wani ana kiransa nasiha wa annabi sallallahu alaihi wasallam nasiha ga shugabannin musulmi masu mulki su kuma ka musu da'a cikin da'ar Allah kawo shugaban kasa nasiha kenan kawo shugaban ka nasiha idan ka masa da'a cikin iyakokin da Allah ya abin nan ya zayyana nasiha ga sauran al'umma talakawa sauran jama'a ka zauna da su gurgudun yadda Allah maɗaukin sarki ya ce ka zauna da su kowa ka ba shi haƙƙinsa kada ka cutar da kowa wannan kayi wa sauran al'umma nasiha kenan wannan shine ma'anar hadisi shi ne ma nan addinin nasiha sabai suka tambayi annabi kulna liman ya ce lillahi wa li rasulihi hmm? wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wa li kitabihi na'am nasiha ga littafin Allah ka bi dokokin da ke cikin sa nasiha ga sunnar manzo Allah ka bi dokokin da wannan sunna ta zo da su an fahimci abin yawo idan suka toge kan wannan halinsu na munahurci na zama da ku cikin ƙarya to fa kuzuhum bil asri kuna iya kama su ta hanyar ribatar yaƙi a matsayin fursunonin yaƙi waqtuluhum kuna iya kuma ku kashe su kamar yadda kuke kashe sauran abokan gaban a fagen daga haisu wajabtumun duk inda kuka same su wala tattakhizu minhum waliya kada ku riƙi wani majidinci wani waliyi daga cikin su tuwalunahu da za ku riƙa jidintarsa wala nasiran kada ku riƙo daga cikin su a matsayin mai taimaka muku ai tantasiruna bihi ala aduwikum wanda za ku nemi taimakon sa domin yaƙar makiyin ku fa inna hukmahum hukuncin su wal halatu ma zikr a wannan hali hukmul mushrikin shine hukuncin mushrikai hukuncin sa ya zo na mushrikai katlan ta hanyar hukuncin kisa hukunci na kisa wa asran da hukunci na na abin nan na ribatar yaƙi fi hillin a wurin da yake hillu ne kamar nan sauran wurare da ba makka ba au haramin da kuma wurare wanda yake na harami haramin makka ko haramin madina malam ya ce ثم ashara daga nan sai Allah ya ishara ila nau'in sanin min al-kuffari zuwa nau'i na biyu na kafurai waɗanne ne su wahum ahalul zimma su ne kafirai kafirin amana su nan dama kafirai ne su ba su ce su ba su musulmi ne. a'a kafirai ne ba za ana su shan giyan su ba ba za ana su abubuwan su ba cin aladen su ba ba za ana su zuwa dakunan tsafin su ba ko dakunan dodon su ba eh, abin nan eh, ko dakunan bauta jizo din su ko bauta wane ne duk da duk wannan duk ba za a hana su ba an fahimci abin wa hum ahlul zimma bainahum wa bainal muslimina ahadun zaman to wanda akwai alƙawari tsakaninsu da musulmi mislu ma hasala kamar dai abin da ya faru ga kabilar aslam al aslamiyun ce take tsakanin hanyar makka da madina saboda haka annabi yayi alƙawari da su cewa mu ba za mu yaƙe ku ba saboda muna da amana tare da ku kuma ba za ku yaƙe mu ba abokan ku da kuka yi amana da su daga wasu wurare su ma sun zamanto muna amana da su ba za mu yaƙi wanda kuke amana da su ba ba musulmi bane su aslamiyun ai musulma hasala lil aslamiyin kamar abin da ya faru da aslamawa kana الله sallallahu alaihi wa sallam النبي sallallahu alaihi wa sallam ya kasance waqta khurujihi ila makka lokacin fitarsa zuwa makka qad wada'a abin nan ko abin nan fitansa zuwa daga makka kenan qad wada'a hilalan ya alkawari da shugaban kabilar aslam ko shugaban kabilar aslamawa ya yi da shi wannan shugaban mai ake kiransa ana kiransa hilal bin umair al-aslami ya yi alkawari da shi ya yi yarjejeniya da shi ala Allah yu'ina ala Allah yu'inahu wa la yu'ina alaihi alkawari da suka yi da annabi shi ba zai ce zai taimaka wa annabi ba shi ko ba zai taimaki abokan gaban annabi akan annabi wa ala har yanzu alkawarin ya haɗa da annaman wasala ila hilal duk wani wanda ya mafaka zuwa ga hilal walaja ilaihi wato ya je wurin hilal yanayin mafaka wurinsa falahu min aljiwar yana da kariya mislul lazi li hilal kamar kariyar da hilal yake da ita daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi to kan wannan nau'i na ahlul zimma qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم نعم حفظت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا الله إلا الذين سيدي أما بند banda yasiluna ay yalja'una suke neman mafaka ila qaumin zuwa ga mutanen nan da bainakum wa bainahum mithaqun tsakaninku da su akwai wata yarjejeniya ta zama lafiya ai ahadin bil aman akwai alkawarin zama lafiya tsakaninku da su suna da amana daga gare ku ba ma su kaɗai ba waliman wasala ilaihim da ma wanda ya je wurinsu shi ma yana da amana daga gare ku ba za ku cutar da shi ba kama ahadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hilal ibn umayr waimir al-aslami kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alkawari ko yarjejeniya tare da shugaban kabilar aslamawa hilal ibn uwaymir al-aslami su waɗannan ba yaƙi ba za ku cutar da su ba babu cutarwa tsakaninku saboda akwai alkawarin zama lafiya tsakanin ku da su ku cika musu tilas in kuka yi alkawari dole a cika awil daina ko ko waɗannan da ja'ukum suka taso daga wuraren su suka zo suka same ku wa qad hasirat ay baqat sudurhum ala hali zukatan su sun yi kunci sun ga duniyar babu dadi abin da yafi shine kan su zo ma wurin ku a samu yarjejeniya a zanna zama lafiya ai an yuqatilukum cewa sun zo wurin ku domin a zanna ai zama lafiya yadda ba za su yaƙe ku ba shine an an yuqatilukum ma qaumin cewa ba za su yaƙe ku tare da jama'ar su ba ko da jama'ar su sun ɗaura yaƙi da ƙabilan su sun ɗaura yaƙi domin su yaƙe ku su ba za su shiga ba ruwan su to waɗannan su ma ba za ku yaƙe su ba aw yuqatilu qaumahum ay taqata an humul asr wato su ba za su yaƙe ku ba za su yaƙi jama'ar su ba to su waɗannan taqata an humul asr babu cutarwa tsakanin ku da su ba za ku kama su a matsayin fursunonin yaƙi ba wannan ya taraya abin nan gabarin su ma'ana ya faɗi gabarin su wal qatlu hakanan ba za ku kashe su ba walakin la yuwalauna wa'annan ba a jibintar su tunda su ba musulmi bane wala yuntasaru bihimul muslimin sannan wala yantasir bihimul muslimun sannan musulmi ba za su ce za su nemi taimakonsu ba domin su yaƙi abokan gabansu sai dai a zanna ba za su bi ku yaƙi ko wani abu ba amma kuma su ba mai cutar da su saboda yarjejeniyar zama lafiya da ke tsakaninku saboda irin da suka zo suka ce su suna bukata a zanna zama lafiya ba za su cutar da ku ba kuma ba za ku cutar da su ba waɗannan mutane irin waɗannan mutane da suka zo da irin wannan hali ku sani Allah shi ne wato ya mai da su su yi haka inda Allah ya ga dama da su ma sun ci gaba da yakar ku kamar yadda sauran kafirai suke yakar ku ko ta ina shi yasa Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so ai walau sha Allah taslidahum alaikum da Allah ya ga dama ya dora ku su zaman to musiba a kanku da fitina a kanku su ta fitinan ku la sallatahum alaikum da in ya ga dama da sai zaman su ya dora su a kanku su yi ta fitinar ku su hana ku sakat ayan bi an yuqawwi qulubahum ya karfafa zukatansu inda Allah ga dama da sai yi haka in kuma yi haka falaqatalukum za su yaƙe ku su ma kamar yadda sauran kafirin suke yaƙan ku walakinahu lam yasha amma Allah bai ga daman yayi haka ba saboda haka fa alqa fi qulubihim ru'ba su Allah sai jefa tsoro cikin zukatansu suka zabi cewa ya kamata su su same ku a yarjejeniya zaman lafiya ta yadda babu wani mai tsokanan wani tsakanin ku da su ba wani mai wanda zai kawo wani hari a zanna zama lafiya su ba sa son ba fitina ba kamar yadda sauran jama'ar suke yi kaga mushkilar abun su kafirai haka kawai za su ji haushin musulmi wannan abu kuma yana har yau har gobe wannan shine gaskiyar lamari masu bibiyar coci za ga cewa za a samu wasu maluman nasara marasa adalci su yi taiwa mabiya ƙarairayi sai kaga musulmi ko babanka ne ko ƙaninka ne da safe iya ganka burinsa a zuciyarsa ya kashe ka wani kuma ba haka bane da yawa daga cikin nasara kiristocin ƙasar nan ai a gidajen musulmi suka zanna suka zanna suka yi karatu suna cin abinci kyauta suna zama wuri abin nan eh, suna kwana a cikin ɗaki kyauta suna karatu wannan ba gaskiya bane amma su haka shari'a ke zayyana musu ba su da wani aiki da sun haɗu face sai wa musulmi sharri wannan shine hakikanin lamari sai ɗan kaɗan daga cikin su da Allah ya kubutar da su daga irin wannan halaye na sharri Allah ya sauke wannan abu haka yake tun da ma haka yake tun shekaru dubbai da suka wuce haka abin yake kuma abun baya da magani sai dai mu ta roƙon Allah Allah ya tsare mu daga sharrin masu sharri fa ini tazalukum idan suka nisanci cutar da ku falam yuqatilukum basu yaƙe ku ba wa alqaw ilaykum salama suka jefo neman salama zama lafiya zuwa gare ku ai asulha suka nemi sulhu da gare ku ai in suka miƙa wuya ga sulhu fama ja'ala Allahu lakum alaihim sabilan Allah bai ba ku wata hanyar cutar da su ba babu ta yadda za a yi kafirin da kuka sulhu da su ku koma daga baya ku cutar da su wannan haramun dole ne musulmi duk lokacin da ya alkawari a yin wannan na zama lafiya dole ya tsare wannan alkawari ko ana ha maza ha mata kada a samu warwarewa da gare shi to alhamdulillahi rabbil alamin muna fata Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik